daidai da 21 ga watan Februari shekara ta 2014. A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku kitabul fada'il wannan littafi yana magana dangane da darajoji da falaloli na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda waɗannan falaloli Allah maɗaukin sarki ya bayyanar da su ga annabi ne ba don alfahari ko tunƙaho ko nuna isa ba sai don su zama dalili daga cikin dalilai da za su jawo hankalin al'umma don su imani da shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace za mu tashi babu kasarata haya'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai yi mana bayani dangane da yawan kunyan annabi annabi yana da kunya kunya da ya ɗaran ma kunyan budurwa wacce ba ta fitowa jama'a mun gane wannan da kyau ku. ma'anan wannan shi ne dukkanin abin da zai zama na zubewa mutunci ne manzon Allah baya yin shi duk abin da zai kasance ya sa annabi ya shiga wani hali da zai zama yana ɗar da mutane saboda faɗi ko aikata abin da ba daidai ba manzon Allah baya yi mun gano wannan da kyau ko wannan shi ake ce kunya. Mala ce haditha abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala wannan hadisi abu sa'idin al-khudri ne ya ruwaito shi ya ce kanan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance a shadda haya'an min al-azra'i fi khidriha annabi yana da kunya matuƙa irin kunyan budurwan da ba ta fitowa daga ɗakinta. Mun gane wannan da kyau ko? Ballantana a ce ta je ta yi wani abin asha ko ta faɗi wani magana na asha, kenan duk wannan yana nuni annabi ba yin abin da za a kalla a yi tir da shi. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Amma ba kamar yadda wasu ke tunanin wai kunya, wai shine wai ka ƙi magana da wasu mutane, ko ka ƙi hoɗa da wasu mutane ba, wannan ba kunya ba ne wata ɗabi'a ce kawai mummuna da mutane suke sa ma kansu idan wannan abin ya zama shine kunya da an ruwaito haka daga manzan Allah yi hasali ma kishiyan haka ne daga annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko kishiyanta ne shi yasa ku daina ɗaukan abubuwan da ba haka yake a bisa tsari na ilimi ko addini ko rayuwa na musulunci ba kuna mai da shi a matsayin wai shine abin da ake nufi da abin da nassi yake magana a kai ba Jama mun gano wannan da kyau ko yana daga cikin ɗabi'an kunya da wasu ka ɗauka shi shine karkaci abinci tsakanin jama'a sai aka samo annabi yana cin abinci a cikin sahabban shi kenan ɗabi'an kunya ka zauna cikin sahabbai cikin abokai cikin ɗalibai cikin ‘yan uwa ku ci abinci a tare wannan ba shi ne rashin kunya ba mun gano wannan da kyau ko ka je inda in kai irin wannan ne za a ce mutuncinka ya zuba to shine sai a ce jikunyan wannan abu ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau akwai abubuwa da daman gaske wanda za mu zo za mu magana a kai da izinin Allah a wajen karatunmu na mustalil hadis dangane da menene ke zubar da mutunci har a waye gari ba iya karɓar ruwayan mai wannan ɗabi'a to sai a kira mutane akan cewa sai ka tsantsan da wannan abu su bayyana jin kunyarsu a fili ga irin abin da za su yi ko su faɗa ta wannan shi ake ce mu kunya Allah ya sa mu dace wannan hadisi an hul bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi a littafi na 61 kitabul manaqib a babi na 23 babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayyana siffan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Hadithu Abdullahi bin Amrin radiyallahu anhu ma ƙala, wannan hadisi hadisi ne na Abdullahi ɗan Amru, Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce, Lam yakunin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fahishan, annabi sam da ɗai bai zama mai alfasha ba, baya magana alfasha ballantana ka ji zagi ko habaici ko ɓatanci ko cin mutunci a bakin annabi manzon Allah baya wannan wala mutafahishan annabi baya wuce gona da iri wajen maganganun banza annabi baya maganganun da za a ce kai kaga ko tir da shi shine wala yadda mutakallifan lil fuhushi bai kallafa ma kanshi ƙirƙiro maganganu na ɓatanci maganganu na sharri maganganu na ƙage maganganu da za su ɓata daraja da mutuncin mai yin su ballantana kuma wanda aka yi a kan shi duk manzan Allah baya wannan jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda yake da hankali da tunani da sanin ya kamata to ya rika lissafa maganganu da za su fito bakin shi wallahi in ka ɗabi'antu da wannan ɗabi'an kai da cin moriyar manzan Allah har abada kuna gano wannan da kyau ku sau da manzo Allah bai da wannan ɗabi'a Allah ya kiyaye wa kana ya ƙolo annabi ya kasance na cewa inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan wanda ya fi ku ɗaukaka da matsayi da kima to shine wanda ya fi ku kyawun ɗabi'u wallahi al'adun jama'a mai ɗabi'a mai kyau baya ƙarya a duk lokacin da kai ƙarya wallahi kai mai mummunan ɗabi'a ne ba ka daga cikin mafifitan jama'a ƙarya ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne yaudara ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne cin amana ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne saba alkawari ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne rashin kunya da tsiwa wannan ba ɗabi'an mutanen kirki ba ne raini bai daga cikin ɗabi'un mutanen kirki ka lissafo irin waɗannan miyagun ɗabi'u na mutanen banza wallahi duk ita ko bai daga cikin wanda yake da kyakkyawan ɗabi'a kowane ne shi kuwa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk waɗannan ɗabi'u tarka-tarka bai ɗabi'anti da ko ɗaya daga cikin su ba, Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Wannan hadisi yace ce, al Bukhari, al Bukhari ne ya fitar da shi a littafi na 61, Kitabul Manaqib, babi na 23, babu sifatin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ƙarƙashin babin da ke bayanin siffan annabi mun gano wannan da kyau ku, shi sa jama'a mu zama mutane masu kyawawan ɗabi'u mutane masu kunya sai ka ji abin ta takaici musulmi ya buɗe baki ya ce shi baya jin kunya zai yi abin da ya ga dama be shayi be kaza be kaza be kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi ya gama lalacewa kenan shi sa mu muna da kunya ko muna taka tsantsan in Allah ya daga abin da zai rika fitowa bakinmu saboda kada ya zama mun sauka a bisa ka'idan da annabi ya ɗora mu akai Allah ya shiryar da mu babun fi rahmatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lin nisa wannan babi zai yi bayani irin yadda annabi ke tausayi da tausasa wa mata manzon Allah bai tsananta masu sannan kuma manzan Allah bai zuwa da abin da zai kuntata rayuwansu wa amara sawaq haka annabi ya umarci waɗanda ke tafiya da mata akan darburka suna tafiya da su akan dabbobi maƙaya hunna shi ne irin abin da ake ɗaurawa a bayan raƙumi mata su shiga domin a tafiya da su birrifki bihinna annabi ya umarce su cewa su tausasa masu yayin ɗaukansu su ɗaura a kan wannan dabba su tausasa masu yayin kora dabban da yayin tafiya kada su wahalar da su ina fatan mun gane wannan da kyau jama'ar annabi tafiya a kan babur ko tafiya a kan mota manzon Allah yana umarni cewa in ka ɗauki mace ka tausasa mata ina ga yanayin rayuwar zamantakewan aure mun gane wannan da kyau ko ina ga yanayin a matsayinka na malami ita kuma ɗalibarka ina ga ta samu kanta a ƙarƙashin ita ma'aikaciya ce a ƙarƙashinka da sauran al'amura baki ɗaya, wannan shi ne min babi aula jama'a ku ji tsoron Allah wajen tausasa musu. Haka annabi ya ce, wasu tausu bin e haira ku yi zamantakewa da mata kuna masu kyautata musu, haka ku riƙa majunanku wasiya, kuna majunanku wa'azi da umarni a kan cewa lallai ilalla a kyautata wa mata. Muna gane wannan da kyau jama'a. Allah maɗaukin sarki ya sa dace Malik ce hadisu Anas bin Malikin qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin annabi ya kasance a halin tafiya wa kana ma'ahu gulamun lahu aswadu yana tafe da wani bawa nashi bakin fata yuqalu lahu jasha, shi wannan bawa na annabi sunan shi anjashatu bawan annabi ne tun da kai ka taba jin sunan shi ka taba samun labari game da shi amma kuma yana tare da annabi jama'a kun ga ɗaukaka ko kun ga suna da fice ko wallahi Allah ke yin ta wallahi in ka zauna tare da wani maɗaukaki fitacce in Allah maɗaukin sarki bai kaddare za ka samu wannan ɗaukakan ba wallahi ba ka samunta ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu wannan akwai ɗaukakan da ya kai ga a ce yana tare da annabi <clears throat> amma duk kasan su bilal ai su zai dan harisa su samu dan zaid su anas da duk wani wanda yake da alaka da annabi ya baka san shi ba kuna gane wannan da kyau ko shi sa duk wanda zai rayu ko wallahi ya rayu normal mutum wallahi sai Allah madaukin sarki ya tuna da kai amma ba lallai bane amma ga an sha ba wanda ya taɓa jin wannan sunan ma kuma ga shi hadisi cikin bukhari da muslim mun gano nan kwa wanda ya taɓa ji anan a ka taɓa ji ma ga shi yanzu ai ina fatan mun gano wannan da kyau sai ke cewa ya yana tafiya da mata ne shi ke kora dabbobinsu faƙala lahu sallallahu alaihi wa wa sallama <clears throat> sai annabi ya ce wai ya an jasha kai an jasha tafi a hankali ruwaidan bilkarbil kawarir ka tafi a hankali da waɗannan kayan ƙarau ɗin kaga annabi ya kira mata da alkawarir tangaraye kayan ƙarau kuna gane wannan da kyau ko yanzu mata yan suka ji wannan hadisin sai su makalkale shi su rungume shi ai gashi annabi ya ce a kyautata mana kaji sa karya ke kina da ɗabi'an da za a kyautata maki mun gano wannan da kyau ko dan me ba za ki ɗabi'anti da ɗabi'u na mutanen kirki ba ba ki da mutunci ba ki da kirki ba ki san ya kamata ba kuma kina tunanin a kyautata maki tsakaninki da Allah ki je ki binciki waɗannan matan da annabi ke umarni da a kyautata musu wanda wannan umarnin ya ɗage kai har zuwa gare ki suya suke kuma sanda annabi ya faɗi wannan su sahabbai sun ga cewa matan ba su cancanci haka ba amma ke sanda aka faɗi cewa annabi ya ce a kyautata ma mata mijinki sai da ya ji gaban shi ya faɗi anya ko irin waɗannan matan ne ko ko wasunsu ne kina zagin mijinki mun gano wannan da kyau ko yanzu kika zage shi an jima kuma ya ji hadisi a kyautata maki sai ya kasa gane wannan wani irin hadisi ne kuna gano wannan to ba irin ki ake ce a kyautata maki ba irin ki ladabi aka ce a yi maki akwai ayoyi irin naki sunan ku wallati ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahajruhunna fil madaji'i wadribuhunna kun ji kin ji naki nasin ina fatan mun gano wannan da kyau duk wacce ake jin tsoron tawayenta da tsiwanta da raininta da rashin mutuncinta Allah ya ce a mata wa'azi a zaunar da ita a gaya mata Ai mata nasiha a jakunninta. in ta ji ta bi falillahi alhamd in ba ta ji ba wahajruhunna a ƙaurace mata a daina saduwa da ita kwata-kwata da ita da banza ɗaya mun gano wannan da kyau ko in ta fahimta ta gane ta komo kan hanya a ci gaba da mu'amala ana kyautata mata in ko jaka ce bata gane ba sai Allah madaukin sarki ce wadure bohunna ka san jaki sai da kokara Allah madaukin sarki ce addake ta in wannan ya ci ko to shine sai Allah ya ce fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha to lalle sai a kira manya sai su zauna in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in suna nufin daidaito Allah maɗaukin sarki zai daidaita tsakaninsu in ko ba haka ba to Allah sai a sau hannun juna ba da ita waɗannan shi yake magana ba Fisa duk wata wacce take ji na yanzu ko za ta ji nan gaba wallahi ta ji tsoron Allah ta gyara ɗabi'unta ran da kika kwanta kika mutu ko ran da kika kwanta kika mutu ko ki ji wannan maganan da kyau wallahi irin matsayin da kike da wajen mijinki shine irin matsayin da za ki tashi a lahira kake bata mu kanki lokaci kuna da miyagun ɗabi'u wai ai miji goma ba uba goma ba ne kin ɗauki mijinki wani wulaƙantacce wani tozartacce shi Allah bai ɗauke shi haka ba shi sa ga rayuwanki na kullum cikin kunci kin kuma kasa gane menene ya saka ki cikin kuncin shi sa ɗabi'a ko yana da taminin irin ci gaba da ɗaukaka da mutum yake samu a rayuwa shi sa duk wanda yake da ɗabi'a mara kyau namiji ne ko mace ce Allah su marmaza su gyara wannan ɗabi'ar za ga ka kai ka samu matsayi da daraja da kima iri kaza sai ga Allah madaukin sarki ya hana ka kai ta fafutuka Allah madaukin sarki ya hana ka ka je ka binciki ɗabi'unka ka je ka binciki halayyanka ka binciki yadda kake rayuwa da jama'a wallahi haƙƙi na jama'a in yana hawa kan kanka ko ka dinga ci baya kenan kuma ka kasa gane menene in Allah maɗaukin sarki na nufin ƙara wulakanta ka maimakon tuba kuma sai koma kai ta kala ma mutane ai ka ne ai ka zane, ai ka ne ai ka ne kai ta ƙara ma kanka zunubi wanda nauyin wannan zunubin na ƙara kwafi ka shi yasa wallahi ku ji tsoron Allah musamman ku mata mijinki na kuka da ke wajen kina rage mai kuɗin cefane yana kuka da ke kina ɗiban abincin shi kina kyautarwa yana kuka da ke ki ɗiba abincin shi ki saida yana kuka da ke wajen almubazzaranci wajen girki kina girka abin da ya fi ƙarfin abin da za a ci ba ki da kan gado ba ki da tunanin da za ki tsara cewa ke fa da mijinki ne ko ke da ‘yan ‘ya'yanki ne jiya an yi abinci gwangwani uku ba iya cinyewa ba saboda gidadanci da rashin sanin ya kamata yau ma sai ki ƙara girka gwangwani uku a ƙara zubarwa wannan abin na mai zafi a ran shi wallahi sai kin gani a rayuwanki mun gano wannan da kyau ko duk almubazziri za ga Allah madaukin sarki yana hada shi da hasara irin na shedan ne shi sa ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kalli irin matsayin da shedan ya samu a sama irin ɗaukakan da Allah madaukin sarki ya mai amma karshe da yake jin maganan Allah yake kiyaye abin da aka ce kiyaye jiyan da Allah mai da shi asfalus safilina to haka ke ma fa zaki zama muddin kika zama almubazzira to haka Allah maɗaukin sarki da ke maɗaukakiya ne haka zai zubar da mutuncinki tozarta ki ki zama ba bakin komi ba cikin al'umma miji da ‘ya'yanki su raina ki abubuwa ya dagule maki ki rasa inda za ki gaba ki ji daɗi kina zuwa lahira kuma ki shige ramin bala'i shi sa duk wacce take da irin waɗannan ɗabi'u ta yi marmaza ta bari mijinki zai bayyana miki cewa shi ba baya son mu'amalar da kike da suwa ne baya son mu'amalar da kike da suwanci bai san irin shewa irin maganganu iri kaza da kike yi amma iri kiri sai ki daina kina ma mutane waya ya ce baya son kina waya da ƙawawanci ko kuma ‘yan ajinku ko waɗanda kuke aiki waje ɗaya ko ‘yan unguwanku suna kiran ki awa ya ce baya so sai ki riga fakan idan shi sanda baya nan kina yi wannan yana daga cikin abin da ke haifar miki da bala'in rayuwa iri-kiri ba za ku gano wannan ba mijinki ya ce bai san mu'amalanki da suwanci sai ki gaya masu cewa to lokaci kaza zuwa lokaci kaza ya je kasuwa ya je masallaci yana wajen aiki ku lallabo ku zo a wannan lokacin ke munafuka ce kuma ke maciyar amana ce za kuma ki ga waɗannan abubuwa a cikin rayuwanki annabi cewa yi matan arziki ba ta barin wani ya taka shimfiɗan gidan shi wanda baya so mun gano wannan da kyau ko abin da ake nufi da shimfiɗa hatta dokin kofan gidan shi ba za ki bar wata ko wani ya tako mai gida ba ko da kowai abin da kuke kira da zumunci ne zai raba ni da zumunci zai raba ni da 'yan uwa ai ba ki da ɗan uwa na farko irin mijinki mun gano wannan da kyau ko amma in ke kazan layi ce shi ne ba za ki taɓa fahimtar wannan ba sai ki ce iye 'Yan uwan na wani jini za a ce kaza kin koma kina bautan kanki yanzu ba bautan Allah kike yi ba shi ko Allah madaukin sarki ya sa mijinki shi ne na farko duk wani da ke gani a duniya to aji na biyu yake to amma gaba ɗaya baki fahimci wannan ba amma ana karanta hadisai irin wannan sai ki ce a nemo maki lamban kasar ɗin zaki je zaki siya yana zaune sai ki ɗana mashi eh an ce a kula da ƙawarir mu ɗinnan kayan ƙarau ne ke ne kayan ƙarau sai dai kayan nauyi na rantse da Allah ba ki taɓa zama kayan ƙarau ba kun gano wannan da kyau ku ke kin sa abin da ake ce ma kayan ƙarau ha ha ba mala Aimacin macen da take kayan karo ita ce annabi yake cewa ba abin da ya rage ma mumini bayan da ya gamdakatar da tsoron Allah irin ya samu mace ta kwarai tsakaninki da Allah ke ta kwarai ce ki sa kanki a mizani mana ki bayyana kanki tsakaninki da Allah ke ta kwarai ce wanda yana kallonki zai ji annashuwa da farin ciki a cikin ranki a cikin ran ke tsakaninki da Allah haka mijinki yake da ke Kullum yana cikin bala'i zai gama mu'amala da mutane rau rau rau rimi rimi amma yana tunkarowa yana jin sautin ki ko ya hange ki ko ya ga wani abin da ya kama da ke kiyama shi ta gama tsayawa hankalin shi ya riga ya gama tashi saboda me jawa mun gano wannan kuma da zai rantsuwan cewa in ka je ka samu wance za ka same ta a ɗabi'a iri kaza na jin magana da kiyaye kaza za a same ki akan haka amma ke kullum akasi kike kun gano wannan sannan in bai nan za ki kiyaye mutuncin kanki za ki kiyaye mutuncin shi za ki tsare mai dukiyan shi tsakaninki da Allah haka kike mijinki baya nan kina yin abin da ya hana ki eh mijinki baya nan yana nan yana kama wayoyi iri-iri suna shiga cikin wayanki sai dai maki shiru kawai kyale ki sai zuciyan shi ya gama cika da miyagun abubuwa gaba ɗaya na kinki sai ki zo ki ce ke baki gano wannan zamantaki har abada ba ki gane ba shi sa ku ji tsoron Allah in za ku gyara ɗabi'unku ku gyara ɗabi'unku in za ku gyara mu'amalanku ku gyara mu'amalanku amma ba ku riƙa ribatan waɗannan hadisan da ake da matan arziki ke kuma ba macen arziki ba ce ke ɗauko ki ce wai ai hadisin da ke yake aike don mace ce haka ake yi wallahi akwai mutumin da ya fi gwammace ya rayu da ‘yar bebe da ke. Mun gano wannan? ya kamata ku ji tsoron Allah duk wacce take da wata muguwar ɗabi'a ko to ta gode ma Allah wannan abin da aka faɗi ta ce ta gode Allah da ba ta mutu ba kafin ta ji sai ki gyara mana gyaran ɗabi'a shine kawai zai zama matsala jama'a gyaran ɗabi'a kuna gane wannan da kyau ko gyaran ɗabi'a wata ɗaya kafin rasuwan annabi fa a gidan annabi an waye gari abin da za a ci a ƙoshi ma babu annabi bai taba samun abinci ya ci ya ƙoshi ba kuma wata ɗaya kafin rasuwan annabi kuna tsammanin manzo Allah bai da kuɗi ne ba lokacin gwamnatin musulunci ta riga ta gama har haɗewa ba ai ana da kuɗi a lokacin amma ke kina iya haƙurin cewa yau babu cefane babu cimaka a gidan mijinki ki daure ba wanda ya ji kan ki kaura kai kan yadda abubuwan rayuwa suke kasancewa Koko duk gari ana da labarin ai bai ce ba ne ai bai ce yadda ke ai kina rayuwa cikin hakuri ne kina rayuwa cikin kaza ne ko ina ana da labarin mummunan zamantakewanki ki je ki zauna kawaye suna miki kallon banza dan kin zo kin buɗe cikin ki kina maganganu kan mijinki jaka kuma kina nan baki tafi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ai wallahi ina haƙuri ne ai wallahi ina kaza ne banda Allah ya ce mai haƙuri ai wallahi talla ba za ka kaza ba kin ji makaryaciya kin hada muguwar ɗabi'an gida gida kuma maganan Allah shi sa mata ku ji tsoron Allah kan ɗabi'un da kuke da shi ku ji tsoron Allah sai a ce ai su larabawa ba ga suke matan shi ba ke in kin ga yanda matan balarabe take ma balarabe ai sai ki ɗauka baiwa ya siyo ina fatan mun gano wannan da kyau wata baiwar Allah da ta zauna ta yi wa ‘yatta wasiya cikin abin da take cewa, ki zame mai baiwa shi kuma sai ya zama maki bawa. Matan Balarabe tana can fa in za ta yi magana shi ba za ta yi ba, sai ta matso kusa da shi tana mai magana da lausassan murya da maganganu na kwantar da hankali, tana lallashin shi, tana gaya mai maganganu na alheri, in ya ɗauko kamar wannan takardan ya bata, ta dinga mai addu'a da fatan alheri kenan ta dinga sa iyayenta da ‘yan uwanta da abokan arziki suna mai addu'a da fatan alheri ana mai godiya kenan an jima in ya ga abin take so ba zai kawo mata ba in ya tunanin abu kaza zai bata mata da kuna tsammanin zai yi ne yana nan yana kaffa kaffa da ɗari ɗari ga duk abin da zai bata mata rai shi ne sai a ce in an samu macen arziki wacce ta iya tuka motan aure irin wannan a kasan hausa sai a ce ai ta shanye shi a malamai ne yo in matanka za ta yi maka irin wannan ba a malamai ba a shegu ba ta shanye ka mun gano wannan da kyau ko amma kiri-kiri malam ba ki da kirki ba ki san ya kamata ba mijinki na magana kina yi kina zagin shi kina cin mutuncin shi duk wani abin a kin gama yin shi wannan ƙaunan ku muke da muke gaya muku wannan abin ku yi marmaza ku gyara shine sai ku ci moriyar wannan abin da annabi yake faɗi yanzu yaƙi annabi zai jefa amma ku ji ya kwashi mata sa Aisha su Fatima suwa suwa an tafi da su in kai ne yake cewa ni ai wallahi sai ka dawo ai kai da ka ɗauko fitinin ya ƙare ma can wallahi wa ni Allah kaga ma gidan mu zan je ta matse maka can kai da wanda kuka ɗauko haka zai tafi hankalin shi ya rabu yana cikin damuwa yana dawo an jima zai kuce Mune kawarir kawarir Allah ya kiyaye shi yasa gaba ɗaya ku zo na ku yi makan ku fada duk wacce ta zan bata da kirki ta gyara ta zama mai kirki kuma ɗabi'an ki na fara lalacewa ne tun kafin ki aure duk abin da ya faru tsakaninki da wata kina da wacce kike gaya ma abin da ya faru tsakaninki da manemin aurenki kina da wanda kike gaya ma in kin yi aure haka zaki ci gaba kin zama kazan layi ke baki da sirri a cikinki ke baki da abin da zaki bari ke kin kosa bakin ke furta magana daga ran da mijinki ya ji magana yar kes da ta shafe shi a waje ko na rantse maki da Allah har abada ba ki ƙara mutunci a idan shi ba sai dai kawai ki gyara a ci gaba tafiya a daddanne a daddanne wannan abin ya faru fa annabin Allah annabi Ibrahim da ya zo gidan annabi Ismail ya bincike yanayin yadda rayuwa take matan ta ce wallahi wahala muke ci kawai ta ga mutum fa yau yau din nan bata san shi ba kawai ta fara ba da labarin sirrin mijinta ce to in ya dawo ki ce canza kyauren gidan shi me yake nufi ƙyauren gida ita ce sirrin gida ke matan aure ke ce darajan gida ke ce ɗaukakan gida ke ce kiman da ke sabbabar da gidan ne ya ƙara ɗaukaka to kin wulaƙanta gidan kin tozarta gidan kin nuna gidan gidan banza ne shikenan yana dawa ga mai shi to ai mahaifina ne kuma kin sa annabin Allah ne su ba sa magana bisa san zuciya Allah madaukin sarki ne ba da izini an ce a sake ki kya ki shiga lebo market ai ina fatan mun gano wannan da kyau ba shikenan ba sun kasa fahimtar wannan gaba ɗaya jama'a wannan rayuwar yanzu ko su ake a kukuta a cika da imani yanda ke tunanin yanda za ki rayu ko wallahi ba wannan lokacin ba ne in kina son ki rayu ki miƙe kafa yanda kike so da kin roƙi Allah an yi ki ba a wannan zamanin ba amma yanzu wannan zamanin ana leƙen tashin kiyama wanda annabi ya faɗi rigingimu da rikirkice rikirkicen al'amura iri-iri za su wakana ke da ke ƙoƙarin a rayu abota ma Allah in mutuwan ta zo a same ta cikin sauƙi a same ta cikin aminci amma ke kin cika aikin ki da haƙoƙin mutane haƙƙin mutane wannan haƙƙin kina tsammanin zai baki ne ki ji tsoron Allah ni ina ƙaunan ki ne nake gaya miki wannan gaskiyar kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ma ana cewa wallahi kasa din da aka je kawarir din nan yanzu ba za su nemi wannan ba mun gano wannan da kyau ko shi kuma namijin da yake bejin tsoron Allah shi kuma yanzu wannan zai nema ya cuce ta ya yaudare ta ya yi mata kama karya shi kuma sai je dana to shi kenan kundeji malam gaya masa gaskiya za mu zo kan ga kai ma ai akwai ɗabi'u irin na manzon Allah wanda annabi yake da mata kai kana yi tsakaninka da Allah kai kuma injin ce ita da za ku kunna ta ta kirgi to kirki ba haɗuwa suke su bi da kirkinka da kirkinka sai su fitar da kirki ba kai kana yi ne ko hira da matanka ba ka yi in te magana ka daka mata tsawa in ta ce ka ce bata iya ba in kai kaza gashi nan iri iri sai ka koya mata yi haka ake amma sanda kake neman ta in ka je ba murya ƙasa ƙasa kake yi ba zai ka ce wata uwarka shi ku ji tsoron Allah ka abun da kuma kuke yi za mu zo kan wannan amma dai mata ku dai ji annabi yana cewa a tafi da su sannu sannu ka ji wani cikin sahabbai ya haka sanda fa Umar ya ji wata ‘yar magana ‘yar ƙas a gidan shi, ɗan da ne ɗauki mataki, magana ya ce, ke bari ta ce, a ya haka, ya ce, iye, a gidan nan, da ce matan garin na haka suke, kaga wani ga isowansu Madina, wai ta ara ta yafa, ‘yar kama gida na baka take, Umar sai ɗauki babbar rigan shi ya sa, zai gidan annabi ke amsa Allah ke hankali in ma kin ga wasu na ke kakki sake ki kin ji tsohon arziki kenan amma ba wacce zai aice to babanki ya ce wannan asusun nashi ne wannan kuma na inninki ne in abin da aka dan samu a rika zubawa duk ƙarshen mako za a rika aikowa ana ansa ana dubawa <laughs> ku ji tsoron Allah kan waɗannan abubuwan zuwa ya mata faɗa ya ce ko me kika rasa a rayuwa ki aiko man kan ma ki tambayi manzala ki daga mai hankali amma ke kullun diyarin ki meye ba ba babu kullun babu za ku ki ga babu a rayuwa shi san Allah madaukin sarki ya ga daman maki da kyau kina nan kina ba ba ba din sai ya ɗauke mijin sai ki gane amfanin shi in bai da amfani ki gani in yana da shi ma ki gani Allah ya kiyaye wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ibtada da shi a littafi na 78 kitabul adabi babi na 95 babu ma ja'a fi qaulir rajuli wayhak mun gane wannan da kyau ko yanzu misali annabi ya ce mishi wayhak yau da zaka zauna ɗalibin ka fa yayi ba daidai ba kai mai fada yana fita sai wasu su kira shi a wannan cin mutunci ne yanzu kaman kai ne za ce ma kaza kai kuma da yake dabba ne sai ka ce iya eh, kuma fa wallahi gaskiya ne yanzu da kai da malamin ka ɗaya kuke na rantse da Allah da a ganin nan ne annabi ya ce ma an ja jasha waihak sai an kira shi an zaunar da shi yanzu kaman kai sai ka duba ga yanzu matsayinka da annabin ɗaya ne matsayinka da malamin ɗaya ne a lokaci ɗaya waɗannan ƙazaman halittan Allah sai su nuna maka cewa shi ba komi ba ne bai da wani mutunci da daraja shikenan reni ya riga ya shiga tsakaninku kuma har abada rayuwanka ya gurɓata kenan ba abin da zai same shi shi don dama ƙoƙari yake tarbiyyance ke ɗaura ka kan tarba ta ƙwarai kai kuma nuna maka kai isasshe ne kai fitacce ne kai kaza ne shikenan isa duk wanda zai kira ka ce wanka ko mahaifinka ko wani baffa ko kawo ko malaminka ya kwaɓa ma ya kira ka yana nuna maka wai dan me za kaza ka rubuta wannan shine makiyinka na ajin farko ba ka da maƙi da ya kai shi. Wanda ke ƙaunanka shi ke ma faɗa ko a ina ne kuwa, maƙiyinka shi ne wanda zai baka da abin da kai ce ya yi daidai, kai shi ne, yawwa namu yawwa, to wannan ba ka da maƙiyi irin shi. Amma masoyi shi ne kayi ba daidai bai kwaɓa, ya danne, ya ɓargace kaza ce baka iya ba, ya ce kaza sai kai ƙoƙari ka iya. Jama'a annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu Malin yanzu misali an ta sai a ce to kawai ba zai kira shi ce wani gyara kaza ba ya ware shi sai ya game wannan cikin jama'a ga matan mana ji kuna gane wannan da kyau ko duk irin wannan abin za a zo maka da shi shine irin abin da munafukan zamanin annabi suka rika yawo da shi har suka cusa kiyayya tsakanin al'umma da annabi duk kyawawan ɗabi'u da kyautayin annabi munafukai da kafirai suka ki gani duk abin da yake na alheri suka ƙi gani kuma wannan abin fa da suka rika yi fa shi ya haifar da fitintinu irin na su musailama da abubuwan da suka biyo baya aka samu dubunnan ɗaruruwan mutane sun mutu da kafirci yanzu ya za su yi da girman wannan laifin a lahira Allah ya sauwaka babu mu ba'adatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil wannan babi zai yi bayani akan irin yadda annabi ke nisantan zunubai wakti yarihi minal mubahi ashalahu kuma in abu na halal ne in annabi zai yi to yana ɗaukan wanne ya fi sauƙi nawa bai ɗaukan abubuwa masu wahala ko halal ne bi yake sannu shi yasa in baka koyi ilimi daga annabi ba ko Allah sai ka wahala in baka koyi shiriya zuwa ga irin shiryan da annabi yake a kanta ba ko Allah sai kaga kunci a rayuwanka in ma halal ne in ma ya halatta ko annabi wallahi yana ɗaukan abin da ya fi mai sauƙi ne ina fatan mun gano wannan da kyau sannan sai ce wantikamihi lillahi inda tika inda tihaki hurmatihi kuma annabi in an taba alfarman Allah nan ne yake ɗaukan fansa nan ne yake ɗaukan fushi nan ne kake ganin jijiyan wuyan shi nan kake ganin ɗaukan mataki amma ba an taba shi ba an taba shi sai ya haƙuri ni an man kaza wallahi tallacin da aka yi man kaza za a ga bala'i da rashin zaman lafiya Allah sai dai ya kare a kanka mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya ɗauko da zafi ina zai kai Allah bakin shi sai a waye gari abu gaskiya ne fa in kana da irin wannan ɗabi'un ƙarar sai ga gaskiya a matsayin ƙarya sai a ɗauko madara a baka kisha ka nemi guba ka sha da ka wanke zuciyanka da abin da yake ba daidai ba Allah shi kyauta to ku ji wannan duk abin banza manzo Allah bai kai kan shi wajen amma yanzu kai ka kalli tsakaninka da Allah ayyukan banza da rashin kyauta yi ba su kake yi ba kuma an ji wani kace mu ne ahlus sunnati haka sunna take Malai ce hadisi aisha radiyallahu anha annaha qalat wannan hadisi sai da aisha allah madaukin sarki ya ƙara mata yadda ta ce ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina amraini ba taɓa baiwa annabi zaɓin ɗayan al'amari biyu ba illa a haza aisarahuma face sai annabi ya ɗauki abin da ya fi sauƙi ciki bai ɗauka abu mai tsanani fa shi wallahi yana ɗaukan aisar ne to in baka ɗauki ɗabi'a annabi ba ko sai ka ɗauki abu mai wahalan da wallahi zai zo ya gaji da kai a banza a wofi mun gano wannan da ke ko Allah ya shiryar da mu sai ce malam ya kun isman shi ma mai sauƙin in fa ba laifi ba ne idan mai saukin ya zama laifi ne ko manzo Allah ba ruwan shi da shi sai ya haƙura kawai amma yanzu kalle yadda mutane suke rayuwa shi sa wannan talaucin da wannan bala'in da wannan rashin zaman lafiya da wannan kazaɗin da yake damun mutane murshid na al'umma wanda ke ɗaura su akan tarba don su samu su tsira sai Allah madaukin sarki ya ɗauki abin shi ya bar su ya gaya za su yi kuna gano wannan da kyau ku wallahi haka Allah yake yi Allah shiryar da mu ya ce fa'in kana ithman in ko wannan abin ya zama laifi ne kana ab'adu ab'adan nasi minhu annabi ya fi kowa nisantan wannan abu ko magana ne ko aiki ne in dai abin ya zama laifi manzo Allah bai sa kanshi ciki wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li nafsihi kuma in amma annabi abu ko Allah bai daukan fansa a kanshi, kuma kalla duk ɗabi'un manya da za su samu daraja ba su haka ni aka zagan wallahi za a ga bala'i ni aka ce ma kaza za a ga kaza Allah manzo Allah bai da wannan ɗabi'ar kuma duk wanda yake neman matsayi da ɗaukaka ya saki ya ɗabi'anti da wannan ɗabi'an ko wallahi kifewa yake yi kuma kalli shugabanni da suka gabata waɗanda suka kife lokaci guda za ka same su irin wannan ɗabi'an ne mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to sai yake cewa illa an tunta haka hormatullah sai inda aka taɓa alfarman Allah to nan ne yake ganin jijiyar wuyar annabi ta tashi fayanta kima lillahi biha to sai ya ɗauki fansa dan amma Allah ba dan an mashi ba mun gano wannan da ke ku. ba dan an mai ba duk wanda kaga ai mu akai ma kaza ni akai ma kaza Allah la tafiya mu an ce kaza wallahi ta Allah lami kaza Allah ba aikin Allah suke yi ba suna wani aiki ne da suka sa kansu kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al bukhari ya fitar da shi a littafi na 61 kitabul manaqib littafin da ke bayani a bisa kan darajoji babi na 23 babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani akan siffan annabi duk wanda ya san annabi ya san haka yake yanzu ga kawai ya zo ya ci kwalan annabi ya faɗi maganganun banza annabi ya ce to abin da ka nema an baka aiko to ni kuma ka taba na bari in rama sai ce a ƙauyen mu an ce baka rama mummuna da mummuna ashe har abin ya zama ɗabi'an annabi har kowa masoyi da maƙiyi gaba ɗaya suna da labarin wannan jama'a kuna ganewa Allah madaukin sarki ya shiryar da mu babu tibin ra'ihatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai yi bayani akan duk abin da ke fitowa na annabi ƙanshi ne ta sai kowa ya duba ya ga bakinka na wari eh kai ba ahlus sunna bane eh a to ga shugaban ahlus sunna bakin shi na ganshi eh mana a wannan fannin a wannan ajin a wannan stage din kai ba ahlus sunna ba ne an aka ce sunna a komi karka sake bakinka na wari karka sake kunninka na wari karka bar majina da tasono a hancinka karka sake hammatanka na wari karka matse ka bari matse matsin cinyanka ya cika da datti har yana ɗoyi in ka zauna a waje sai a ji ka bar wari a wajen karka bari fatan jikinka na wari kowa bai son ya matso kusa da kai wallahi ka ji tsoron Allah tufafinka ka wanke da sabulu mai ƙarni, kai, ne irin ɗabi'a ne jama'a, nawa ne za ka gyara jikinka da shi gaba ɗaya? Kun gano wannan da kyau ko? Wani bala'in kan shi ne annakiya ya annakiya ya annakiya kana zama kusa da sai ka rika jin wani tsami na tashi kaɗan shin shi rigan ba rigan ba ne. Ina fatan mun gano kan ne. <laughs> Kowa ji tsoron Allah ya daina waɗannan abubuwan. yanzu ka zo ka ce matanka ba ta kyautatawa ta gama kwalliya baki ɗaya ta matso kusa da kai ta ji yadda ka san ta matso kusa da mushen akuya kuma ka ce ba ta matso kusa da kai tana kyamanka tana koma gefe da gefe me kai na ba mun gano wannan da kyau za ga mutu ya ce ai an karanta karatu aisha da annabi suna kis kai ma kana son ka riƙa yi ya bakinka yake ina fatan mun gano wannan da kyau in ta daure ta daure ta daure kana fita ta dinga amai kenan don ita tana da ƙinin ta tsotsu kwalara ka kokari ka gyara mana ka zo na kafan ka di yayi kauji kafan ka di yayi faso kana yaga mata zanin gado kai kana abubuwa in ta kuskure ta miko ta daidai diddigen ka ka ji mata ciwo garin Allah ya waya ka ce bera ne ga cuta ga karya. mun gano wannan kowa je duba diddigen shi in yana da kauje goge shi na ba wani kafan namiji da ta yi kauje kawai makazami ne mara tsafta kawai ina fatan mun gano wannan da kyau ya kawan namiji za ta yi kauje ka je ka gyara ka rika wankewa ba ka wanka ne ya kamata duk in ka shiga wanka akwai dutsen goge kaushi har turawa suna da wannan don ma bature bai gyara kafan shi ma dole kafan zai mai zai kaushi in ka wanke kafan ka fito ka shafa mata mai rashin shafa mata mai te laushi wannan shi ke za ta dare don me ba ka ɗauki mataki ba in ko ba za ka iya ba ka je ka shiga baho ta wanke ma kafan Allah madaukin sarki ya sa mu dace za ka zo ka ji yanzu dai ka fara ji dai manzon Allah yana me yana kanshi sannan walinu masihi sannan jikin annabi in ka taɓa ko jikin manzon Allah yana da laushi wattabarruki bi masihi sannan ana tabarruki da taɓa jikin manzon Allah kaɗai fa ina fatan mun gano wannan da kyau amma kada wani zo ya ce to ga wani ma je ka taɓa shi wani albarka wa ya ba shi albarka wannan daraja ta annabi ne ina fatan mun gano wannan da kyau ana sa cuce ka je ka taba jikin wani ƙato to shikenan sai a ce maka je ka annabi ne to sai me in kai ka annabi ne da gaske ka bi sunnan annabi in ba ka bi sunnan annabi ba abin da ya haɗa mu da kai mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace shi yasa kowa ya gyara yanzu don Allah nawa ke sai da class up ba na ɗari biyu ba ne babban eh ɗari biyu kawai ɗari shirin ka ba nan a caɓa ɗari biyu to naira ɗari biyu yau za ka shanye shi ka goge bakinka da shi aƙalla zai wata ko to dan menene ba za ka sai na ɗari biyu ba ka sai maka brush na naira hamsin ka aje dole ka samu mai ƙarfi saboda da ti nakiya sannan sai ka je ga dalbejiya na ko ina bayan Allah sun shuka in ba za ka iya sayan aswaki na naira goma ba ka ballo ka gyara ka rika goge bakinka kuma kana buroshi da wancan duk ba za ka yi wannan ba ina fata mun gano wannan da kyau wani sai ga ya gyara ko ina jikin shi amma kana matso kusa da sai ga juwari na fitowa kunnin shi me ko ya je asibiti a duba a ga menene ba zai je ba mun gane dan wannan abun nan da ake roll on din nan da ake dan gogawa a hammata ba ruwan shi da wannan bai ma san shi ba kun gano wannan da kyau ko da kuma ya ce wai ai ba a kyautata da wani dalili akwai mouth pressure mouth wash akwai body spray da duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya fa akwai su fa za ga ƙato ya zo ya zo da duka waɗannan abubuwan nawa ake sai da su nawa ake sai da su mutum ba zai je siya ba ya gwammace ya je ya ci balangu ya ci tsire ya je ya sharake ke ya je ya ci biredi ya ci kaza waɗannan abubuwan duk sun gama taruwa a a dasa shi sun gama taruwa a cikin haƙori yana buɗe baki sai ka je yadda ka samu buɗe masan ƙarti da ke bayan gari zafin rana ya koɗe shi ka ko wanda yake kilomita hamsin a bayan gari aka buɗe masan ƙarti zai ji abin yaya ne to balantana ita matanka tana kusa da kai ba ka gyara ba ka komi wata fa in ta ga mijinta na irin wannan gyarawan ko ya ji wa'azi sai ta tattara kayan ta zubar wai zai zama karuwan maza wannan tsinan ya ce ai wa'in yana gyara ‘yan mata sun shi za su ce me, Wadau kuma so take ke ta zama a haka, ke ta maka ukuba a gida, ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ji tsoron Allah ka abin da yake ke da zauna ki gyara shi in yana da tsoron Allah kin gyara ya gyara waɗannan arnan zai kalle su ne me haɗa shi da su kin riga kin gama ɗauke mai kiwa baki ɗaya amma ya fita gida da kingin sha'awa dole in ya ga abin sha'awa kuma ya me ya dan duba laifin wa laifinta bata iya aikinta ba ina ba mun gano wannan da kyau bata iya aikinta ba sam to kun dai shi manzan Allah kullun gyarawa yake shi sa sanda a ya rasu Abubakar ya je banci goshin shi me yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah cikin kanshi aka san shi sahabbai fa suna gane cewa annabi ya bi wannan hanyar ya bi ya wuce tafiyan shi fa in suka biyo suna jin kanshin annabi a wajen mun gano wannan da kyau ko saboda annabi bai zama ba turare tare da shi sam to ko bari mai tambihi kar ka je ka siyo turare cin da ka ji an yi wa'azin turare ka feso wani taron da kana shigowa gaba ɗaya kanmu zai kama ciwo saboda ko wanda yake da taron yake sa taron aljanu kun gano kuma wannan maganar sa tare ba fa da kowa ke mata ba kake to ai mun ji hadisi ki je ki bulbulo an dinga rubuta maki zunubi kenan a gida zaki rika sa wannan take da mijinki amma za ka same ta ba ta sa turare sai za ta makaranta fasika kenan mun gano wannan da kyau ku. dan ta ɗauki hankalin 'yan waje ko kuma za ta unguwa ko za ta asibiti a gida fa mijinta na nan yana haƙuri kuna fahimta kowa ya tsaya kallo wannan wannan muna magana da maza ne don Allah nawa ne tare ɗan sassauka da za ka sa duk ɗari biyu da hamsin ya ishe ka za ka bulbule shi rana ɗaya ne hawa malam kai ma ka sa ka ji daɗi a jikinka wanda ya matse ka shi ma ya ji me ya ji daɗi amma kowa kowa ya zo na gashi ga irin shi nan kuma amma za ka samu wani kuma ba za ya tambihi don wani shi baya wanka sai fesa turaren kawo kuma wani matsala kamata ya kai wanka da safe kai wanka da yaushe da yamma haka ka yi wanka da safe wanka da yamma amma fa na gaya muku akwai matan da ba ta yadda mijinta ya wanka da yamma ba yana cewa zai wanka zai ce za ka ina ka ce za ka gaida uwarta ba shi ke nan ba na kasa gane irin waɗannan abubuwa ko mutumin da ya kullum sai man complain game da wannan ya ce to malam yi wa'azi na ji wani kasa ɗinka ne ka ka ce a riƙa yin wanka kullum zan yi wankan nan sai an yi tashin hankali a gidan nan ita ba ta yadda ba ita wannan sallar mangarban fa wallahi kaga Allah ya mata laifi yanzu ita ba ta yadda da ya je sallan mangariba ba ka ji wai mangariba mu gano wannan ce to shi kuma wallahi malam in yazo sallan magrib din nan aka yi sallah ya je karatu gida yake koma ta ce ƙarya ne nace ku rika zuwa tare ka rika ba da kariya in kin san ke mace ce kina tsoron wata mace ce ta zo mana kuna gano wannan da kyau ko haka yake sai ka fito fes abinka in ka fito fes ka haska ta haska <clears throat> ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ji mu ne muka ce su rika yin kwalliya kai kuma ka ji tsoron Allah ba wa kai kwalliya ka tafi abin da mata ke kira da cin amana ba in magana ka ce malam ne ya ce a'a in dai cin amana da yaudara za ka ni ban ce wannan ba Allah ya sa mu dace to in ma neman auren kake yi to kuma za ka je neman aure ne kana cikin kazanta matan ta ce me kai kazami ne ke za ki so a ce mijin ke kazami ne ke da ya kamata ki gyara shi fes in ya sa kaya ki ce wannan bai ba sa don kakka je dan kakkaje ta ce ba a kulawa da kai mun gano wannan da ma ku dauki fatawa mu da ba ku zauna lafiya ba waye ce ma je ta din Allah shi kyauta to kun ji ko manzo Allah yana gyara jikin shi sai mutum ya ce ai ka ji hannun namijin da ka san ka taba ici yau to akwai namijin da ya kai manzo Allah ne hannun manzo Allah laushi yake za mu zo mu ji har ya fi dibaji ma wajen laushi da taushi ma kai ya ka yake kaga an rike hannu yadda ka san an rike kotan <laughs> gano nan da kyau akwai abin da ake shafawa na hannu hand cream in ka dan shafa zai dan rage maka wannan kaushin ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sai ka raka dan shafawa amma aikin ka kuma na karfi ne hannun ya riga ya dafe to kaga sai ka hakura wani mutum ya ce halitta ne halitta ka taba hannun jariri ka ji haka yake ka ji halitta kenan in ka taba hannun jariri ka ji kakau to halitta kenan wa kawai ka ji mala ka ja ma hannun ka matsala amma aikin ga saran abubuwa masu ƙarfi ne to fatan wajen ta je ta haɗe da ƙashin sun yi ƙarfi wannan sai ka haƙura ina fata mun gane ba ga yaro baya komi amma hannun shi yadda kasan ƙotan lauje a wannan karba da shi bai gane in yana ɗan shashafa abin yana lausasa abin ko to abin zai kasance ya zama yana soft Allah ya sa mu dace Mala ya ce hadisi anasir radiyallahu anhu kala. ma masistu hariran ana sai ce ban taba taba tufan alharini ba ka ce siliki wala dibajan ko tufan dibaji wani alharini ne mai laushi aliyana min kaffin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi taushi wanda ya kai laushi da taushin tafin hannun annabi. Wala shamimtu rihan ya ce ban taɓa shaƙan wani ƙanshi kat da ɗai ba, au arkan ko kuma in ji arfan, ko gano wannan zufa, wanda zai gangaro ya taɓa jikin ka kaji shi da ƙanshi, ba min rihi wanda ya kai daɗi da ƙanshin da ke fitowa min arfin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ƙanshin jikin annabi. To ka gani, kana yin zufa wani ya matso ya ɗaga jikin shi, shi kenan ya dinga warin zufa kenan mutum kai zufa a jikin shi na fita jikin ka haka kamata jama akwai taron da ake fesa a jiki fa saboda fatan jikin mutum yana me yana wari duk wankanka mun gano wannan to akwai turaren da kuma ke fesa fata na jiki sai ka gyara akwai wanda zai wanka ya fesa turare a jikin shi ko ina ya sa amma sai ya ɗauko singiletin da kuma ta ɗibi wannan ɗoyin da wannan tsami na jiki zufa ya ɓata ta kuma sai ya maida sai ka cire mun gano wannan da kyau ku duk wani abin da ka san zai ɓata jikinka ko ya sa a ce an matse ka ba a ji daɗi ba sai ka kawo da wannan abin da manzan Allah baya haka ai kai kuma ni na san kai na manzan Allah ne Allah ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a littafi na 61 kitabul manaqib babi na 23 babu sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayani akan siffan annabi to jama'a kun ga muallimun nas alkhair kenan mai karantar da mutane alkhairi manzon Allah yan tsakani da Allah annabi shi ke karantar da alkur'ani annabi zai so ya ce ɗaliban alkur'ani sun zama kazamai kamata duk wanda za kashe kawo almajiran shi a kawo da kayan shi lafiyayyu duk lokaci a kawo shi da katifa a kawo shi da kaza duk abin da yake bukata kamar yaro zai je boarding school duk abin da yake bukata tararen nan komi a kawo mai saboda wanda ake sai katin alkur'ani so ake kullun ya zama cikin kanshi amma jiyan da mutanen suka lalata abubuwa fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum cewa suke yi wai ma ai mutum ya zauna da kazanta da annakiya bala'i iri-iri sun narke a jikin shi wai wannan shine alaman ɗalibin ilimi in an gan kana wanka fes fes sai a ce a ah, wannan karatun zai ai bai shirya karatu ba ai karatu ka zauna ba wanka wajen kwanan ka ya kasance da haka annabi yayi haka sabai suka yi makaryata makaryata kawai kuna ma Allah da annabi ƙarya ku gyara wannan al'amarin duk wanda zai kawo yaro ya ce ya zo da shi ya karatun allo ku sa mai ku fitar da ka'ima na abubuwan da zai suya ya aiko shi da shi ya zo ya kama mai ɗaki mun gano wannan ai boarding school ne kama mai ɗaki su biya ɗakin a fitar mai da komi da abincin da za a dafa masu yaro ya zama fes cikin saiti da zai yi karatu amma yanzu fa 'ya'yanku da ke zuwa makarantar allo duk wannan gasan katin alkur'anin da yake ba su iya shiga ba ba su iya ba amma ka je ka ga 'ya'yan shehun nan duk karatun da ake mai daɗi yanzu ba su ke yin shi ba suke yi yanzu shekarun baya ba ɗaya daga cikin 'yan zawiya da ke goso ya ci gasan karatu na ƙasa ba ma ko ba shi ba ne inda yana irin wannan dukan gardin kuna tsammanin zai je ci ne sun tsaya sun getta abubuwa mala abubakar gumna ta samun ladansu amma ƙiri-ƙiri kukun ki gyarawa duk wanda ya gyara katin alkur'ani yanzu a najeriya kowaye walla ko yana so ko baya so sai gumi ya samu lada sau da shi ya fara kawo wannan canjin To dole ne a gyara wannan dole ne Allah madaukin sarki ya sa dace babu tsibi arakin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babin zai yi bayani dangane da abin da ya shafi ƙanshin da zufan jikin annabi yake yi wata barruku bihi da kuma ana tabarriki da zufan jikin annabi kaji manya ana tabarruki da shi hadisi anasin anna ummu sala anna ummu sulaimin anna ummu sulaimin kanat tabsutu linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama nitakan ummu sulaimin tace ta kasance tana shimfiɗa ma annabi wani fata kaman buzu Fa fayaqilu indaha sai annabi zo ya kwanta ya baccin rana a wajenta ala zalikan nita'i akan wannan buzun Ƙala, Anas ya ce, fa'iza naman nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama in annabi ya kwanta ya bacci, akhadhat min araqihi wa sha'arihi. Inda ya kwanta, zufa ya abin nan sai zo ta ɗan ɗibi zufan, da kuma gashin annabi wanda ya faɗi. Fa jama'arhu sai da tara waje guda fi ƙaruratin a jikin cikin kwalba, summa jama'arhu fi sukkin sai ta sa turarenta a ciki tana ƙara samun albarka turarenta na ƙara samun ƙanshi ina fatan mun gano wannan da kyau zufan jikin manzan Allah kuma suna tabarruki da wannan to na annabi kadai amma wani waliyi wani shehi wani waye rabu da shi duk ƙaryan banza ne ake gaya mutane kuma an yaudare sun kudirce kuma wallahi ba daidai ba ne duk wanda yake wannan ƙaryan ya tuba ya bari in ba na annabu ba ba wanda ake wani tabarriki da shi wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya da shi a littafi na 79 kitab al-istizan babi na 41 babu man zara qauman babin da ke bayani akan mutum ne ya kai ma wasu al'umma ziyara faƙala inda home har ya kwanta yi baccin rana a wajensu. Mun gano wannan da kyau ku? Wani yanzu zai ce faƙala sai ya ce a wajensu ya ce mai faƙala bacci baccin rana ko baccin safe shi ake ce ma ƙailula ina fatan mun gano wannan da kyau babu arakin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil bardi wa hina ya atihil wahai wannan babin zai magana dangane da abin da ya shafi irin gumi zufa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a lokacin matsanancin sanyi sanda ake mai wahayi. Mun gano wannan da kyau ko? Ana manzan Allah wahayi amma me ke fita jikin shi, zufa kuma me ake yi? Sanyi irin na Sahara ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau, don ka fahimci wahayi ba abun wasa ba ne, inna sanulki alaika ƙaulan tsakila. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum